الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah subhanahu muna gode ma Allah bisa ga baiwa ce da rahama ce da fadla ce ya ba mai ikon haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da kafin littafin sa mai girma a tafsirin watan ramadanan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar da aka riga aka sani muna suratu al-furqan jiya mun aji aya ta 46 a cikin tafiyar wannan darasi bayani ne game da dalilai guda biyar waɗanda ake iya gani ga fili da Allah subhanahu wa ta'ala ke kafa ma mashirikai) na tabbacin kaɗaitarsa da bauta da gaskiyar manzonsa da wajabcin riko da abin da ya zo da shi na sako alƙur'ani mai girma ƙarshen darasinmu na jiya shine dalili na ɗai yau kuma insha Allah subhanahu wata ayat da zamu tashi akan ta ita ce dalili na biyu don haka marubucin tafsirin Allah shi mai rahama da saka mai da alkhairi ya ci wad dalilu tsani dalili na biyu qauluhu ta'ala Allah mai girma wa huwa allazi ubangiji Allah shine wannan da ja'ala lakum al-laila ya sanya muku dare libasan sutura satira mai ruhewa kan libasin kamar sutura sai zama dare a gare ku kamar suturar da take rihe al'aurar wannan ma ya sanya muku kwana subatan hutawa rahatan hutawa lil abdani ga ciki Jikar qatl saboda dakatar da dukkanin ayyuka in dare sai a dakatar da dukkanin ayyuka da zirga zirga da kai da kawo a kwanta a huta sai jiki ya huce gabbai su dawo cikin nishaɗin su da hayyacin su gobe kuma a dora wa ja'ala nahara Allah subhanahu wa ta'ala sun yayi ni nushura shine alamu na fassarar tashi bayan an mutu tunda lokacin da kuka yi kwana a cikin dare ba ku san inda kuke ba safiya na yi kuma sai ku tashi manshuran fili shi yini ana tashi a watsu a ciki ne wani yi gona wani kasuwa wani ofis wani ina rizki don neman arziki wa ni da wani neman arziki in sa ya ta yi ya shigo shi kina zai ku tashi ko watsu a cikin ƙasa don neman arziki ta hanya daban-daban وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا والدليل الثاني دليل الثالث دليل نأخذ Kauluhu ta'ala faɗar Allah mai girma, wa huwa allazi Ubangiji Allah shine wanda arsalar riyaha da yake turo iska, wa fi ar-riha bushran iskan nan yana mai bada bushara da zuwan ruwa kafin ruwan sai na dai yi gaba ga rahama ta su ne ruwa. Ai, mubashiratin bin zuzul matsari, iskan da yake bugawa bushara yake yi da saukan ruwa kafin masu sauka bi zammil muwahhada da wa mai digo guda zamma bushran wa shi ne bushran jam'u bashir jam'i ne ne bushara ko an karanta nushran jam'u nushurin ka rasulin ko ƙwarya an karanta bi zammil nuni wa ne nushuran nushuran ai mutafarriqa mai wawwatsuwa daban-daban kuddamal maqari gaba ga saukar ruwa wa fi qira'atin wa qira'a bi sukuni shi'i ta'difan nushran wa fi ukhra bi iskaniha wa fath an-nun nashran masdar nashara yanshuru nashran wa anzalna muka sabkar min as-sama'i daga sama ma an ruwa qahuran mai tsarki مطهرا من تركي يطهر غيره ليك ترك جواني من العتناف دقة عظمتا الظاهرة بيننا والباب نادح وهي من الحدثين كما روى من ترك جواني لك حدثي بيو الأصغر حدثي كرني والأكبر ده حدثي بطا لنري به بلدة ميتة dan mu rayar da ƙasa matatta da wannan ruwan. Bista khafifi mai ta ya sauyi fi ilmuzakkar wal mu'annas da mace na miji da ne ga maitan. Zakkarahu ya ambace shi da sigar zama miji bi itibar makani don la'akari da wuri. Fa zahartu zahir sarki na bayyane tusabbibu taharatal batin ita ce samar da tsarki na boye idan mutum ya tsari tsarki na bayyane ya kiyaye shi to wannan zai ja zuwa ga ya samu tsarki na boye saboda haka tsarkin hadasi ƙarami da babba wanka arwalla duk waɗannan tsarki ne na bayyane da suna samar da tsarkin boye Wani wa nusqiyahu kuma mu shayar da wannan ruwan ai alma a ruwan mimma halakna daga abin da muka halitta an'aman dabbobin gida iblan raƙumma, wa baqara da shanu wa ganaman da tumaki da awaki wa anafiya kafira da kuma mutane da yawa jam'u inasin anafiya wa asluhu anafina fa ubilat an-nun sai aka canza nunun ya an ta koma ya sai zan ana yi a wani jimati haliya sai aka ɗauki ya guda aka sa cikin guda sai zan ana siya a wajen mu yansiyin ko kuma jami'i na yansiyin na su ma'ana yana daga cikin ayoyi bayyananni da kuna ganin su a fili ni'imar ruwa da Allah ke saukawa daga sama al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala a daidai wannan aya ya ambaci matsala kusan goma sha biyar game da abin da ya shafi ruwan sama ka abu rahimahullah ta ce ruwa su ne rayuwar ƙasa a cikin ayar Allah ce ana fiya kafira bai ce na ba ya dai da irin wa'a suna ula'ika amma za ka ce ba a ci rufa ka'a ba ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ثم أكبا تعالى فأنا الله ميجرما يكار بياني على الأمثلة المتقدمة أكم نسلن لسك جباتا فقال في الله ولقد صرفناه حقيقة من ججو يروى كو مثالي أي على مثال مثالي ma ya ga abin da ya بالقرآن al للشيء القرآن لنقربه ila أفغانه mun jujjuya misallai a ciki mun buga misalai nau'i-nau'i don mu kusantar da ta zuwa da fahimtar bai nan tsakanin su a yi ma ya kawo da abin da ke kasancewa aw bil ashiya allati taqa'u bainahum da'iman ko kuma da wasu abubuwa da suke faruwa a cikin su koyaushe liyazakkaru don su yi tunani don su faɗaka don su wa'azantu asluhu ya ta Zakaru. wadda mace ta sai aka shigar da ta zali a cikin zalun wafi kira'atin Kuru don su tuna kuna zali a kwammin ta a yi don su tuna ni'imatar laye ni'ima. Allah yi da wannan alkur'ani fa aba aksarun nasu sai mai yawan mutane suka ki illa kufura sai butulcewa suka ci su godiya akan wannan ni'ima da wannan baiwa sai dai butulci juhudan musu wata walliyar da fikirewa an da ƙur'ani daga qur'ani wani amali yi da aiki da shi wannan fassara da ya kawo haka wasu malamai suka ce lamirin yana komawa zuwa ga qur'ani sarrafnahu wasu suka ce a ana magana ne akan ruwa لنحيي به بدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا وحقيقة من ججو يا روا روا da suke sauka mun jujjuya su suka ce lamiri yana komawa zuwa ga ruwa kuma cewa lamiri na komawa zuwa ga ruwan nan ya hirin jayi ya hi karhi bisa ga wannan fassara da mu karanta yanzu ta lamiri ya koma zuwa ga alkur'ani ko misallan da aka buga a cikin alkur'ani ma'anar wannan wanda kada sarrafnahu hakika mun jujjuya ruwa wata shekara a yi ruwa da yawa wata shekara a yi kaɗan saboda haka kowace shekara ruwa juyi juyi wata shekara ta yi wata shekara ruwa a ɓangaren kuwa amma ruwan da Allah ke sarkarwa daga sama tun waɗanda ya fara saukarwa farkon duniya su ne yake saukarwa babu ƙari babu rage sai dai wani ɓangaren ku ku ga an yi muku ruwa da yawa bana fiye da bara ko an yi muku ruwa kaɗan ba na fiye da bara wannan wajen rabawa da kasawa a cikin sassan duniya wani wurin zai zan mai yawa wani wurin zai zan kaɗan amma asalin ruwan da suke saukowa daga sama gaba ɗaya a duniya kala guda na babu ɗigo guda da zai rage babu wanda zai ƙaru kowace shekara haka hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa tun ruwan warko da Allah ya yi irin suna aka yi babu ƙarin dago babu rage amma dangane da wani bangare da wani bangare da wata shiya da wata shiya da wata ƙasa da wani ƙasa ko jiha ko jiha to wannan ana iya samun bana an yi mana ruwa bisa ga bara ko bana ba a yi ruwan bara ba Shi ne wani ƙarar sarrafnahu mun jujjuya ruwa su zo da yawa wani lokaci wani bangare wani bangaren kun ba su zuwa ya wasu malamai suka ce wani ƙarar sarrafnahu ma'ana dai ruwan mukan caccanza shi ba iri guda yake zuwa ba wani lokaci ya zo ambaliya wani lokaci ya zo mayayyahi da caccahi kaɗan kaɗan wani lokaci ko a zubo su kamar da bakin ƙwarya in ji bahaushe wanda kada sarrafnahu haƙiƙan mun caccanza ruwa nau'in ruwa wasu malamai suka ce wannan ana magana a akan tanwi ma'ana ruwan ma da muka baku nau'i nau'i akwai ruwa waɗanda kuna iya ku sha su akwai ruwa waɗanda iyaka ku yi ban ruwa da su ba su shawuwa gare ku ko kuma ku yi wani aiki da su amma dai ba a sha ba kamar irin ruwan teku sai dai a amfana da su wajen tono su ma'adanai ko ciro su a cikin teku ko tafiyar manya-manyan jirage a cikin ka da sauran amfanin ruwan teku amma zarfin bai bari dan adam ya sha su to ruwan ma mun caccanza su ba iri guda na ba akwai masu zarci akwai masu daɗi akwai wanda za ku sha akwai waɗanda kila za ku yi ban ruwa ne kawai ga tsirarwa ko wasu ayyuka na sana'o'i da sauransu wanda kada sarrafnahu ruwan ma mun jujjuya shi ko a bayan ƙasa akwai na teku akwai na gulbi akwai na korama akwai na tafki akwai na rijiya ga sunan wala kada sarrafna wa ruwan ma ba a guragu guda aka samu su ba akwai tatattu akwai burkutattu wanda suke a kala su ta canza to haka malamai suka rinjayar a fassara wala kada sarrafna da ma'anar qur'ani a ruwa aka nihi na sama ba qur'ani ba wal ilmu indallah walau ina Allah ce da mun so irsala rusulin muta'addibina mu aiko manzanni da yawa ba guda ba fi zamanika a zamaninka Na ba suna fi kulli qaryatin nazira da kowace alƙarya kowace ƙaramar hukuma ma sai a aika manzo da Allah ya so aiko manzanni da yawa jere a zamani da sai kowace alƙarya ma a turo manzo ma'ana kowace ƙaramar hukuma sai a turo manzo yau hawai ku ahlaha da yake tsoratar da mutanen wannan wuri walakin sai dai ba asna kaman aiko ka ila ahlul qura zuwa ga mutanen alƙaryoyi ha gaba dai aw ha gaba dai li ya'zuma ajruka don ladanka ta yawa wa li takuna ayatan ukhra don ka zama wata aya ta daban lin nasu ga mutane haythu tuharibu sadda zaka yaki jami'an nasu dukkan mutane an ta kai wahadaka kai dai li irshadihim don shiryar da su manzo guda shi ɗaya zai tunkari biliyoyin al'umma wala da taraddadu ya zan ba ka shakko fi ma huhu ga abin da take fuskanta ta min azahum na cutar su fala tu bi kafirina kada ka wa kafirai da'a fi hawahum ga abin da suka so ga son kakka bi makafirai ga son wajahidhum ka yaƙe su bi da alqur'ani alqur'ani qur'ani jihadan yaqi kabira babba kenan yaƙi da ƙur'ani babban yaƙi ne ba ɗan ƙaramin yaƙi ba ne da anna mujaharata sufaha don yaƙantar wawaye bil da hujjoji ko li anna mujaharata sufaha don yaƙantar marasa sani bil da hujjoji akbaru ya yi girma min da al'ada daga yaƙantar maƙiya da sai da takobi yaƙi na takobi ko na makamai ba koyo shi aka yi ne ba amma shi yaƙi da alƙur'ani kullun yi aka kullun yi aka ba da aka bari amma bai yiwa duniya a kama yaƙi kullun dole a kofe lokuta da za a jingina yaƙi a tsakaita wuta a bari ma gaba ɗai ya ƙare amma shi jihadin alƙur'ani ba radda ba yi kullun sai an yi karatun da ma limami zai yi a tsalloli jihadi na da ƙur'ani musamman ga masu jin abin da aka karantawa don ya karanta wannan yau ya karanta wannan an ji ya karanta waccan da musamman ga salolin bayyane ana jin ayoyin da ya karanta da saƙon da suke ɗauke da shi don shi aka san duk musulmi ya ƙoƙari ya fahimci yaren ubangiji ne وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا والدليل الرابع dalili na hudu daga cikin dalilai biyar na din da ake gani ga fili kaulahu ta'ala faɗar Allah mai girma Wahuwa shi Allah allazi shine ubangijin da marajal bahraini da ya garwa yake ku biyu arsalahuma ya sako su suka zo suna gudana mutajawiraini suna masu makwabtaka da juna Teku na manya-manyan teku guda biyu amma sun haɗi haza azbun wannan tebur mai daɗi furatun mai daɗi tatattu masu daɗi shadidul uzuba mai tsananin daɗi wa haza milhun ujajin wannan teku kuma kaman gishiri mai zarci shadidul muluha mai tsananin zarci waje ala bainahuma barzahan amma Allah ya sanya shamaki a tsakaninsu hajizan garkuwa la ya hata liba ahaduhuma bil akhar ɗayansu bai yawa da wani ɗayansu bai garwewa da ɗaya. wa hijiran kuma Allah ya sanya tsakani mahajura abin jittawa tsakaninsu ai sitiran kariya mamnu'an wanda zai hana bihi saboda wannan kariyar iskila fahuma garwayo su wanda ya hana su garwayo fa al ne. sai Allah ya kamanta tekuna guda biyu hunanan bi ta'ifatin da jama'a biyu ni masu kiyaya da juna turidu kullum min al-baghy ala al kowace na son ta kai hari akan ɗaya lakin nahuma imtana'a sai dai sun hannu, min zalika daga wannan in qawiyyin saboda wani abu da ya hana mai ƙarfi Faka zalikar kufaru haka kafare suke, na suna yin ayyaba ku alar rasuli su kai hari ga manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. واتباعه فكي هل يجب مبياني فحجزهم الله بأن لا يكاريك عنهم لقى النبي دم بياني كما حجزهم عن الإيمان كما هو يكاريك لقى إيمان الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله فيهم وندا النبي كيسون ألا يشجد إيمان الجدن بالبراهين القابعة ده الجوجيا الككو والهجج الواضحة ده اللي بيننه wa kullu zalika dukkan wannan la yanfa'u bai amfani illa bi fatin min Allah sai da budin Allah ta'ala azza wa jalla duk wanda aka kai kawo ma dan adam dalili ko aka kitta mai hujja ko aka karanta mai ayoyi ba zai yi amfani ba in Allah bai yi mai budi ba imani ya shiga zuciya ne to wannan kenan Muhammadu Aminu Shankidi rahimahullah ta'ala ya bayani akan wa'annan tekuna guda biyu ya ce baharu Paris ne da baharun Rum, wani teku ne da ya fito daga Paris yankin Iran, da wani teku da ya fito daga yankin Rum yankin Italiya. Ibn Abbasin da Ibn Jubairu suka ce ana ganin tekun sama da tekun ƙasa, ruwan da suke fitowa daga sama da waɗanda suke fitowa daga ƙasa. Suna haɗuwa a cikin ƙorama guda, a cikin a salansi. ko kuma wasu tekuna ne guda biyu wanda suke a wani birni da ake ce ma San Los East. Wannan tekunan guda biyu in ka sa hannu ka ɗibe na gehen dama ka sha da daɗi na gehen hagu da zarfi amma ba ka ganin wata alama sun raba duk da suke. Amma kana ɗiba gehen ga zarfi gehen ga daɗi kuma ga suna ta duk wuri guda sun gani. saboda Allah ya gwada ma bayansa iko ne da ƙudura malamai suka ce irin wannan ma akwai shi ga jikin ɗan adam ƙirar gangar jikin ɗan adam akwai shi yanzu a kan ɗan adam kai gashi kai gudana ga ɗan adam amma akwai hawaye cikin kan akwai majina akwai miyau duk waɗanda ruwa na kuma kowane ɗanɗano ne daban da za a ɗanɗana ɗanɗanon hawaye daban ɗanɗanon majina daban ɗanɗanon miyau daban amma kuma duri guda suke ga kai wal ilmu inda Allah ta'ala وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والدليل الخامس دليل نبي يردك تكن لله بير لمك من أيام سجية قوله تعالى وهو شيء الله الذي شيني أبنك جنن دا خلق يا حلقتا من الماء دقروا بشرا مجن من المني دقروا مني إنسانا الله يمتن فجعله يسني متن nasaban ma'abuci nasaba dangantaka za nasabin min zukurin na maza tun sabu ilai da ake jingina ya zuwa gare su ya zan mutum mai nasaba ko wani mutum yana kakama da gidan uwa da gidan uba aka sami shi nasaba wanda bai da nasaban nan zai ji damuwa zai zama kamar wani mutum mutumi cikin mutane wasu hira kuma aka sanya ma mutum tsarin sarakuta za su hirin ma aboki sarakuta da an yi da shi armi in ya yi armi kaga ya zama sarakuta kuma shi yin armin in ma ba na zumunta an kai ba to kuma ya haifar da wata zumunta tun da za ka yi armi kuma ba gidan danginka ba can daban to kayan ka yi armin ba ku da zumunta da su to amma yanzu armin ya samar da zumunta da haka aure yana cikin abin da ka taimakawa ƙasa ta bunƙasa al'umma su bunƙasa don idan garinku aka lissafta gida ɗari biyar ne to in wani zai arme ya gina gida ya zan gida ɗari biyar da ɗai kenan ƙasa ta ƙaru in wani ya sake arme ya gida daban gida ɗari biyar da biyu haka na a gidajen su kai ɗari shida ashe yin aure yana bunƙasa gidaje da kowane gari ila shekara hamsin da sun kauce ko arba'in gidajen da akwai da za a lissafta yanzu sun lunka me kawo haka nan aure ta hanyar aure aure shi ke bunƙasa al'umma shi ke bunƙasa ƙasa shi ke jawo tattalin arziki don Allah na ba da gudunmuwa ga bayi ne gwargwadon lalura don haka gwargwadon yawan ko gudunmuwa da Allah gaba inna Allah ya zuri ma'una bi kadar ma'una Allah na saka da taimako ne gwargwadon gudu abin nan dawai ne da ya azama mutum don haka sai Allah shi wa mutum buɗi gwargwadon zurriya ce gwargwadon al'ummar da Allah ya ɗora a kai to Allah ya sanya sarakuta ga mutum ya yi aure zakaran namiji na kana ya kasance a unsa ko mace talaban littana sun don neman hayayyawa don a samu ƙarin zuriya al'umma annabi su yawa shi alfahari da mura alƙiyama in mun yi tarbiyyar ƴaƴanmu mu suka ce ba suka zama mashaya suka zama jahillai za a tara mu annabi mashaya shi alfahari da su za a tara ma annabi shaidannu ya yi alfahari da su jahilai ya yi alfahari da sula hadisi ce annabi zai yi alfahari da al'umma yawan al'umma amma wacce al'umma in ta yawa zai yi alfahari da ita shiriritattu lalatattu la kenan bancin an hayawa sai an tara sai da tarbiyya a tsaftace sahun tarbiyya a fuskantar da matasa ga al'amuran da za su amfani su duniyar lahira waɗanda annabi zai yi alfahari da su amma wasu ai ba annabi ba ko uwayen su ba su alfahari da yanzu mai ɗaukar bindiga yana kashe mutane uwa tana masu a ce ta haihai uba yana son ma a ce shi haihai to ko uba ne ya alfahari da shi ba bale annabi annabi na alfahari da shi to in irin suna duk su cika duniya ne ruwan annabi da su don haka da annabi yake ko hayayyawa al'umma ta su yawa in ya alfahari da tsoron alkiyama su wa shi dalili wanda suka zama na kirki wanda suka zama na nagartattu babu mai son a ce ga wani lalatacce a jingina shi gare shi ko ka kayaye mutum da cikin ka iya eh lalace ba a kofa a ce ɗanka to bale annabi don hakan ga annabi yana nuhin tarbiyya قال ابن السكيتي ce, malami ne da cikin malaman مالمان a الأرض كل من كان من قبل zauji. duk dangin da suke gefen miji min abihi gabar uban miji wa akhihi da yan uwa ne aw ammihi ko dan uwan uba ne fa humul ahma to aka ce ma ahma wa a larabci sarakunni kalma ahma ta nan sarakunni amma sarakunni na gehen wa na gehen miji wa man kana min qibal al mar'a sarakunni da zaka kasance wajen mace fa al akhtan su ne akhtan yan uwan mace kenan sarakunni na gehen ta wa yajma'u tambayni wannan kalima da qur'ani ya zo da ita ta hada dubbi al'ashar sarakun ne sarakun ne kalima ce ta shahi na gehen miji da na gehen mata saboda ƙur'ani littafi ne mai cikakken ga sai kawo sihirin kalimar da za ta game duk biyun ya ki kawo ahma ko akhtar don dole sai an buƙaci ɗayan an kawo ɗaya amma wannan kalimar za ta haɗa dukkaninsu to na daga cikin ni'imar Allah halittar ɗan adam da ruwan maniyi igon maniyi da za a bar shi a digon maniyin sai ya bushe ya daskare ya bi iska amma Allah ya fasalta shi ya halitta shi ya hiddan mai gabbai ya busa mai rayuwa ya hore mai hanyar fitowa ya shigo cikin duniya ya raya shi mataki mataki har ya kai karfin kai ne. sana ce bauta ma ubangijin nan ɗaya, sai ya hada da kowa ja sai ya haɗa da wanda bai san ko da an ka halicce shi ba wa sahartu malaman luga suna cewa sahartu ilaihim wa lahum wa fihim sahartu ilaihim sahartu lahum sahartu fihim sirtu lahum sihiran ma'ana na zama surukinsu fannasabu dangantaka wal eh, sihir da sarakuta ma'ana yani ma'ana zuci ya umma da suke gani kulle qurba dukkanin wata zumunta ta kuno baina adami yayi da ta kasance tsakanin yan adam duk ɗan adam mutum biyu da zumunta ta haɗa su to za ka ga ɗayan biyu ne ko dai zumuntan nan ta nasaba ta kamar waccan haihuwa aka haihu zariya guda ko kuma zumuntan nan armi ya haɗa ta ga haka duk zumuntocin ‘yan adam a duniya ɗayan biyu ne ko nasaba zariya haihuwa ko sarakuta ko wane ya haihuwa ne ko wane ya aure wancin? to duk a da yan adam haka take saboda haka waɗannan bangarori bangarori ne masu daraja ga mutum bai kamata ya yi goma da su bai kamata ya walakanta su ba dole ne mutum mai hankali ya darajanta wannan bangaren biyu darajanta nasaba dai dangi ne na jini na haihuwa kuma ya darajanta sarakun ne ne a kowane mataki ba wai uwaye ba haƙƙan ne da sauran yan uwa suna da alhakin mutuntawa da darajantawa وكان ربك قديرا وبنجدن كيا كفنشي ميئيكو قادلا ميئيكو على ما يشاء أكان عبن ديسو دفت ديسو كما وديسو ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ثم أقب تعالى سمع الله من جرمى على بياني ثم أقب على جميع هذه الأدلة الحسية الخمسة فأنا الله يقار بياني game da dukkanin waɗannan dalilai guda biyar da bijiro mana da su waɗanda ake iya gani ga hili shine al-hissiyya wanda ake gani ga hili alhamsati su biyar allati tahmilu al-aqila wadda ke daukar mai hankali ala ibadati khaliqiha zuwa ga ya bauta ma wanda ya halicci waɗannan dalilai guda biyar wa mubdiha wanda ya kirkira waɗannan dalilai guda biyar bi qaulihi da cewa ce tare da duk waɗanga dalilai guda biyar akan kaɗaituwar Allah da iko nai da wajabcin bauta mai shi kaɗai wa ya abuduna min dunillah duk da haka suna bauta ma wani Allah ai gairihi ma la yanfa'uhum abinda bai iya amfanar da su bi ibarti don sun bauta mai wala bai iya cutar da su bi tarki ko sun bar bauta mai wa huwa sa'irul ma'budati ghayrullah duk wani abin da aka bauta mai wanda ba Allah ba wannan ita ce sifatai wani na shi hali ne bai iya amfanarwa bai iya cutarwa wa kana al-kafiru kafiri ya kasance ala rabbihi zahira mai taimaka ma wasu su saba ma ubangiji ne mu'inan mai taimakawa lis shaytan ga shaytan da da'ati da ya mai da'a kafiri shi na taimaka ma shaytan saboda ya mai ɗa'a, in wa shaytan da'a taimaka mai na to ba kafiri ɗaya ka taimaka ma shaytan ba har da musulmi suna taimaka ma shaytan don sai su yi abinda a hanyar shaidan su bar abin da a hanyar Allah. Wa tarki da'atin Allah da barin wa Allah da'a ta'ala wasu malamai suka ce wa kanar kafiru na ana nuhin shaidan shaidan ya kasance shi an mai taimaka ma musulmi mai sabo ko kafirin akan ya saba ma ubangiji alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ka buhu azza ba gani ba muna turo shekannu sai su ƙara tura kahirai to ba kahirai dai shekan ka tura ba. dan annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwana ɗakin Aisha ko da ta farka ba ta gane ba ta diba ko ina ba ta gane ba ta hita tana diba a idan shi ta ta ta ta zo bakiya bakiya tana kusa gidan annabi ai kusa ga masallaci sai ta gane shi ya zo yana ziyarar kaburkan bakiya ya ne su addu'a sai suka dawo tare sai ce halan shaidanin ki ya zo miki ma'ana yana nufin kishi kila ta yi zaton ko ya tashi da ɗakin ta ya wani ɗaki halin mata ko to shi kenan sai Aisha ta ce a ina da shaidan ya ce ai kowa na da shaidan ta ce har kai ya ce hanni sai dai ni Allah ya taimakan shaidan na ya musulunta bai horo na zai da alheri sai haka na ka kowa na da shaidan da ya ka tura shi kai da kanka ba sai a hana ma wani abu in kai shi sai ka gano da baya shaidan tura ka Allah ka kada mu daga shaidan mu وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ثم صلى تعالى نبيه sa'annan Allah yana lallashin annabi ne yana ba shi haƙuri amma yulaqihi game da abin da yake gamuwa da shi min ba qaumihi na cutarwar jama'a din maganganun suke faɗa game da shi na ƙazafi da suka da cutarwa iri-iri Allah yana lallashin annabi yayi haƙuri faƙala sai Allah ya ci wa ma naka ba mu aiko ka ba illa mu bashiran face mai bushara da aljanna wa zira mai gargaɗi, muhawifan mai tsoratar suwa minan nari daga wuta Kulka ce, ma alaikum alaihi ni ban tambaye ku ba akan ki da saƙo. ai ala tabligi ma ursiltu bihi akan ki da saƙon da aka aiko ni da shi min ajirin wata jinga. Ban tambaye ku wata jinga ba, illa sai dai, ai lakin sai dai man sha'a wanda ya so an da shirki sabila hanya ila rabbi zuwa ga ubangiji. ina annabi zai bara cikin wa'azi zai roko wanda dai ka son ya samu hanyar Allah ya ba su wa kuma sai ya amsa ban ce sai kun bani jinga ba game da sakon da ke isan muku na abin da aka aiko da shi amma wanda ka son ya samu lada a wurin Allah kuma ya bayar a aikin Allah ko ya tallafa ma addinin Allah to wannan kuma maraba da shi ai tsarikan hanya bi in faɗi malihi suna da hanya ta haɗuwa da Ubangiji ne cikin mutunci da limana ta hanyar ce da dukiya ta fi marbatihi ta'ala inda Allah ka so ya yadda. Bala amna wannan ba zan hana shi zalika daga wannan. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الله سبحانه وتعالى ce wa tawakkal kai dai kyale su dogara alal hayyi ga rayayye allazi la ya mutu wanda bai mutuwa wa sabbih kai tasbihi mutalabbisan kana mai hadawa da hamdihi da gode ma Allah ai kul ka ce subhanallah walhamdulillah aw nazihu ko kuma ka tsarkake Allah amma la liku bihi ga duk abin da bai cancanta da shi ba hala kaunika halin ka santorka mutalabbisan kana mai hadawa bi shukrihi da gode masa akan ni'imominsa wa sana'ihi da yabo ne alama an'ama bihi alayka akan abin da yayi maka ni'ima da shi wa kafa bi dhunubihi bi dhunubi ibadihi khabira Allah ya isa masani game da da Allah masani ne mai isasshen sani game da duk abin da bayi ne suke tafkawa na laifi ta'allaqa bihi bihi yana da haduwa bi zunubi wa kafa bi zunubi ibadihi bihi khabira ai ya ta'ala ma'ana ka dogara ga Allah raye da bai mutuwa Allah ta'ala shi zai isan maka bihi ma ya cika da tsare ka ya baka kariya an azal ibadi laka daga su wadda bayi suke yi maka duk wata tsangwama da wata cutarwa da suke ma Allah zai isan maka dogara gare shi shi kadai wa huwa alimun shi Allah masani ne bima ya hamiluhum da abin da ke tura su min zalika na wannan alartika da zunubi akan aikata zunubai Allah ya san abin da ka sa su nema wannan faman kana Allahu kafiyahu duk wanda Allah ya kasance mai isa dai fala ya zurruhu shay'un ba wani abu da kake cutar da shi duk wanda Allah ya kisan mai to ba wani abu da zai dame shi Allah ka isan muna huwa allazi ubangiji Allah shine wannan da khalaqa samawati wal arda ya halitta samai da kasai wa ma bainahuma da abin da tsakanin su fi sittati ayyamin cikin kwana shidda min ayyamin duniya na kwanukan duniya ai fi kadariha gwargwadon kwana shidda annahu domin shi lam yakun samma shamsun a wannan lokaci ba rana bale hadisawa a ce kwana ɗaya walau sha da Allah ya so la halaka hunna da ya halici sammai da kafe da abin da tsakanin su fi lamhatin cikin kyaftawar jira wal udulu kaucewa anhu da garai? abin da yasa Allah bai yi haka nan ba li ta'alimi khalqihi don ya karantar da halittu ne a tasabbuta su yi sannu sannu ga duk abin da sun tashi Allah da adda karin shi abu kaɗai amma ya kwanshi da shi na yi to bale kai bawa don haka kakkasa kwaramniya ga al'amuranka kakka zan ujula ko ni ka mai yi sannu sannu kakkai yi gaugawa ko ba haushe na ta gaugawa ba ta kuma. to ko dai ta yi kunuko to ba zai daɗi ba sun mastawa al'arshi sannan Allah ya daidaita kan al'arshi daidaita wadda ta dace da zati ba mu san wadda ya daidaita ba shi ya ce bisa al'arshi ya daidaita kuma haka annabi ya fassara ma sahabbai haka sahabbai suka fassara ma tabi'ina haka tabi'u suka fassara ma tabi'u tabi'ina sai daga bayan shekara ɗari ta uku aka zo aka samu wasu na cewa ba a fassara haka nan don haka fassara annabi da sahabbai ne da tabi'in tabi'u tabi'in ita ce fassara fara tabbatatta ingantatta sun mastawa ala arshi sannan Allah ya daidaita akan al'arshi ba mu san ya daidaita ba don bai faɗi ba manzo ne bai faɗi ba ya daidaita bisa ga al'arshi imamu maliki da wani ya tambaya a makaranta ta ce a Allah bai ta akan al'arshi ya ce to daidaita dai an san ta hmm. amma wata yadda daidaita ba a sani ba kuma tambaya a kan wanda yadda ya tafi bid'a na kuma kai dan bid'a na ko hissan min shi da makaranta ta a ah, ko kai kuma malik ya kore za ka in mutum yi wannan tambaya ne a bid'a ya mai a kore haka imam malik yi rahimahullahu ta'ala wa jazahu an islam al muslimin khaira dan ka ga mai risala tsayatta babu kwana الرحمن على العرش استوى haka mai risala wa annahu ta'ala fawqa arshihil mazid bi zatihi babu wata fara ga mai risala rahimahullahu wanda annabi ya fassara abin haka mai risala ya fassara shi wanda sahabbai sun ka fassara haka mai risala ya fassara yadda fassara tabi'ina tabi'u tabi'ina bai canza ba amma baddalu tabdila Allah ga ta mai risala saka mai alheri yace wa annahu shi Allah fawqa arshihil majidi shina sama al'ashi ne mai girma da zatihi da zatihi zati ne fa wa huwa fi kulli makanin amma Allah ko ina yace bi ilmihi da ilmi ba da zatihi ba ko ina bi ilmi ba ko ina da zatihi ba wa huwa wa annahu ta'ala fawqa arshihil majidi bi zatihi amma wa huwa fi kulli makanin bi zatihi la bi ilmihi ilmi ne ko ina akwai shi amma zati ne ina yake sama al'arshi a a yake sama al'arshi baka sani ba shi bai hadi yau manzo ne bai hadi ba in ka yi tambaya ka san dan a korar ka daidai ai to wannan ita ce hanya ingantatta. الرحمن rahman Allah mai rahama badalun badali ne min badali daga lanin rijistawa fa'idatul badali abinda a fa'ida wannan badali li ya dulla ta'ala don Allah shi dalili ala bisa ga annahu cewa shi istawa ya daidaita al'arshi bisa ga al'arshi lir rahmat don shi rahama la halqi ga halitturi lalun nikmata lahum ba don shi musu azaba ba manhu Allah ga bayi ne rahama ba azaba ba sai dai in sun bijiri sun karkace to wannan kan fas'al yi tambaya ayyu nabiyyu ya kai annabi bihi game da Allah mai rahama habira masani in za ka yi tambaya game da Allah tambayi wanda ya san Allah ai tamba Allah ba komai in za ka yi tambaya gare ai sai dai ka tambayi wanda ya sani wanda ya sani shi aka tambaya ko wani bangare wanda ya sani shi aka tambaya duk wanda ya sa baki ne ga harkar da ba tashi ba to kariya ɗaya zai yi duk wanda ya magana a fannin da ba nashi ba ƙarya ɗaya zai ko injiniya gina ya sani in yace ya sa baki ne ga hanyar magani ko hanyar jinya surute ɗaya zai na banza haka shi ma likita dole in za a gina mai gida ko kamfani ko masana'anta dole wa zai bida injiniya architecture zai bida ba likitoci zai kira su kama mai a zana gina ba don su nan ba harkar suka ba to kowa da abin da ya iya abin da ka kware a kai ne to in za a tambaya kai za a tambaya yanzu ana son a ce a wa rago kuɗi kaga ba a tambayar dillali mai sai da ekoki kan ba harka ta ba amma in za a ta sai da a sai da eka kaga sai a cikin mai sai da eka shi ko ba a bi dan mai sai da rago sai in mutum ya ga wani yanzu yana sai da ragon kuma yana sai da eka Allah ya taimaka ya ba da sa'a fas'al bihi basira hadira ka tambayi wanda ya san shi to yo san Allah irin annabi to duk abin da ka ji annabi ya faɗi ga Allah to gaskiya na kamar irin hadisin da annabi ya ce Allah yana dariyar mutum biyu ran alkiyama sai da yi mutum biyu shi dariyar su suna cikin aljanna sai da yi su shi dariya guda shi ya kashe guda amma kuma ga su aljanna wannan kafiri ne ya tahi musulmi ne ya tahi wurin yaƙi cikin jama'a musulmi sai wani kafiri ya kashe hitan wurin yaƙi kaga ya yi shahada ko sai ya samu aljanna wannan kafirin shi ko a kwana a tashi a kwana a tashi sai Allah ya saya musulunta shi wanda kashe wancan musulmi shi ko ya shiga musulmi an ga da yaki shi wani kafiri sai kashe shi sai su biyu da su haɗu aljanna sai Allah shi zai su yi dariya to haka annabi ya ce Allah yana dariyan mutum dura da sun ka shiga aljanna guda ya kashe guda to in ka zo wurin karatu zaka ce Allah yana rahama ga mutum dura da guda ya kashe guda haka annabi ya ce Allah yana dariya ya ce inda Allah yana dariya matsala ta annabi da jingina ta ga Allah wake annabi sanin Allah inda kalimar gaba a samu Allah ita da annabi bai sata don annabi an aiko shi don ya ɓadda mutane ko don ya shirya su ba shi abin da ya faɗi shirya ne ba ɓata bane ya bu hakullahu ila rajulaini Allah yana dariya ga mutum biyu ya qatulu ahaduhum al-akhar guda kashe guda wa huma fil janna aw kilahuma fil janna duk ga su aljanna sai Allah ya biya su dariya to irin waɗanda sai haka aka fassara su babu kwana don haka annabi ya tori kaga zo ka ce ai dariya mutane ka dariya to ya za a ce Allah na dariya to annabi bai ka sanin Allah ba ko ko shi annabi bai san kalmar yarhamu ba misaki cewa yarhamullahu sai ke yabhaqullah wa yabhaqullah Allah na dariya bai san yarhamu ba kai ka san yarhamu ba lai annabi amma bai sata ba da haka duk kalmar da kaga annabi ya jingina ma Allah haka nan take dan annabi ya yi kowa sanin Allah ya yi kowa girmama Allah wasu ma da sun kai lahi da annabi ya hito ya fara hudu cewa wallahi na ku tsoron Allah wallahi na ku sanin Allah wallahi na ku taunan Allah amma duk da ni ina kaza ina kaza balle ku ce ba ku kaza ba ku kaza wasu suna cikin sahabbai ne wani ce shi bai koma kwana sallah kawai zai kama cikin dare wani ce zai armi wani ce zai koma cin nama sai annabi ya ce ya eh, hudu bai ce wallahi na ku tsoron Allah wallahi na ku sanin Allah wallahi na ku tsauna Allah amma ina arme ina kwana ina sallah eh to abubuwan da kuka ce ba ku idan ina yin zaga dole su walwale su komo da annabi kai ba a wuce annabi ga aiki fas'al bihi basir hadira ka tambaye masa ni game da Allah wanda ya san Allah shi aka tambaya Allah rajulan arifan mutum masani bi khubiruka sai shi baka labari bihi game da Allah wa bi rahmatihi da rahmatihi yanzu wani an ta an bashi minti ishirin shi magana akan Allah akan Allah ɗaya zai magana minti ishirin sai iya ko minti biyar amma an ce a bashi minti talatin shi magana akan siyasa zai iya awa guda ƙarawa ma zai ta zai kaɗan minti talatin. amma akan ubangiji ya yi magana akan tauhidin rububiyya ya yi eh, minti biyan ma ya yi magana akan tauhidin uluhiyya minti biyar ya yi magana akan tauhidin asma'a wasu sifati minti biyar bai yawa amma ce yi mana magana akan siyasar jihar ko karamar hukumar ku ko rohon ku in ka ba shi minti talatin sun yi mai kaɗan yana can ya awa haye fi ƙaro wata amma magana akan Allah sai dai kama bambara kai haka sai iyawa don bai karanci Allah ba amma dai wannan bai sa a ce mutum bai san Allah ba don bai iya bayani irin wanda ba dole sai kowa irin wannan bayani ba kamar da Shehu Usman ya yi bayani cewa ba a cewa waɗanda ba su yi karatu ba san Allah ba ko imanin su ba ingantacce na ba don duk abin da ka ji an waɗi game da Allah daga bakin masana ne kai yadda kai ba ka san shi ba dole sai ka iya karanta ba ko sai ka iya kai bayani game wannan ce nan amma dai kammala ta ya zama kana da bayani game da ubangijinka wanda har kana iya wa wani وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم إذا أكتشي مسجد أي الكفار للكفار أكتشي مكافرين اسجدوا للرحمن wa Allah mai rahama sajada ai tawaba'u ku kankantar da kanku limanistawa alal arshi ga wannan ubangijin da ya daidaita akan al'arshi Allah zai tawa ala mulki samawati wal arbi wanda ya tattaro akan milkin samai da kasai wa an tunku min jumlati abidihi kuna cikin gungun bayi ne ku yi mai sajada liyarhamakum don shi muku rahama wa huwa rahmanu dunya wal akhirah Allah shi an mai rahamar duniya da lahira rahamar duniya da lahira in kana da datta da datta ga Allah shi an da ita sai su ci ala wajhi al istihza bisa ga fuskar izgili wa mar rahmanu me ar rahmanu kuma dan ka ce su shi za ga rasu me ar rahmanu wani abu na huwa mina na shi rahmanu wa ma tasawuruhu a huwa min zahabin shin da zinari shike ke, min fiddatin ko na Le la'annahum saboda su dare la yusawiruna al-masjuda lahu ba su iya suranta wanda za a wasa jida illa ti surati asnamin sai cikin surar gumukansu tunda su gumukansu na zinari na wasu ko na azurha kuma ko su ba kowa ba don ba ha ganin gunkin zinari ko azurha sai gidan mai milki ko mai kuɗi talaka kan zare shi gunkin icci ko shi na roba ko shi na kare ko shi na duki koshi na dabino ya eh, jewa ya canya a gidi don suna gunkin dabino sai a saba dabino a kirɓa shi ya zama kamar dau sai a mulmula kai a mulmula hannu da ƙahahu ga gunki amma na dabino na mai bauta ta in yana tafiya gunkin na cikin jikka ta guzuri ne ya ƙare ya diba gaba ga yamma babu komi sai ya ɓamɓare kan gunkin na ya canya da sharuwa can gaba ya ƙara ba gaba ya juya wacce hannu guda ya canya tun da ma dabino na an ka dunkule kayan ya da da wurin sai ya gunkin ya kare sai ya koma samu wanda biyu ne ya saba ya koma mulmula <laughs> saboda wauta da jahilci a nazzuru limata murona, ashe za mu yi jira don abin da kake horonmu bil fauqaniya lima ta amuruna fa qul abit tahtaniya bil limaya ya amuruna <clears throat> wal amru umurnin eh? wal amru mai umurnin muhammad muna sujada don abin da yake horon mu sai ya ce mun yi sujada mun yi sujada wala na arifu ba mu san shi ba ya za ka ce mu wa wani sujada wanda ba mu san shi ba kaga sun wata ba mu san Allah ba ai la na zuru ba mu sujada wal istifham wannan tambaya kari ta musuci wa zadahum sai wannan magana da suka faɗa ta ƙara musu ai hazal qaul wannan magana sai ta ƙara lahum gare su nufura kyama amul iman daga imani gudu daga imani su ƙara nisan ka imani da gudun imani هنا موضع سجود التلاوة هنا nan ne wurin sujada karatun Qur'ani in mutum da karatun Qur'ani ya kawo anan zai yi sujada wanda sujadun karatun Al-Qur'ani ba wajibi bane in an yi akwai lada sajada ne to karatun Qur'ani sajada ne zan ce to afwan wa shukran sajada karatun Qur'ani ba wajibi bace ko da ka kawo ka da ka wuce baka yi laifi ba in ka yi ka samu lada in ba kai sujada ba kuma ba zunubi za a rubuta maka ba saboda ba wajibi ba ce bai lokaci minti uku da saura kuma ayat tana da yawa Sila ne ya kamata mu tashi mu yaya mintin nan uku Allah ya samu na albarka gare su da sauran rayuwar mu insha Allah subhanahu wataala ne kamata mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada da iko aiki da shi kuskure Allah shi ya yi muna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك